bincike bincike bincike bincike direba a koli imani waye yake sanne a bincike za a gane waye yake sanne a bincike za a gane ma'aikaci kwararre duka sirrikin an gaya mun kai ne mai gadi gida wannan eh ranka ina ne mai gadi kana nan lokacin da aka kawo gawar alhaji ina nan aka iya gane mutanen da suka kawo gawar shi eh to ranka shi daɗe da ke mutanen da yawa amma waɗanda na gane a cikin mutum biyu ne da liman sai kuma mai kawo alhaji nama nama eh nama wani irin nama eh ranka shi da irin nama haka na dabba da kaji in lokacin sallah yayi ma shi yake yanka alhaji dabba kamar kilishi in alhaji yana bukata shi yake kawo masa kana nufin bai ta'ammali da wani wanda ya shafi nama a cikin gidan shi ko biki ko suna ko sallah ya wannan mutumin shi kaɗai ne shi kaɗai ne masha Allah na gode sosai kuma da in ka gansu za ka gane su ka kuma eh, san su insha Allah wannan ni da kai ne idan na buƙaci ganin su zan yi kokari in sanar da kai kai kuma kai kokari ka bani duk gudunmawar da za ka bani in samu haɗu da su to kenan na gode in zan yi tafiya ba damuwa Ka tashi lafiya rassa wannan shi ne mai nama an yi nasarar zuwa da shi wannan kuma shi ne makocin alhaji hannun dama wannan shi ne mai nama wadda kwarar kai daɗe ni ne mai nama ne ka san alhaji yadda yake son farfesu musamman kayan ciki wajejen nan kayan hanta hantar nan kuma ka san alhaji yadda yake yana son farfesu <laughs> ni ne wallahi ranka ne wadda kwa ni ne ma'ana kai da kai yake ta'ammali kenan da duk abin da ya shafi nama na gida ai ran kai daɗe idan alaji ne ya suna baki wata Allah ta kwarya kwaryar wani wani taro alaji ne yake kira ni ne nan ne, na dan sai ilimi nama ranka da ni ne karanta ta tabta alaji ne eh <laughs> wallahi ni ne sergeant yes ka je ka kulle ne nama kai kuma ka zauna za mu yi wasu tambayoyi da ka to ranka ne da haka muke da kai mun fai da kai fa cewar fa idan na zo kawai zan ba da shaida da ita. na riga na jibgo kayan nama ba na jibgo kayan nama wallahi ta kaga ka ce mu idan mun zo kawai zan faɗi abin da ya kamata na gaskiya in ka san yadda na kawo kayan nan niki niki ya sace that's all yawa bincike bincike cikin nan ba a san menene za ta haifar ba ana zaton mota a wagena gare shi sai a ganta masana shari'a sahaba nan hankali ba da abin da ba a yi zatowa bincike in an yi shi bai zan mutu haramun ba amma in yawa san kace ma haramun ne ce shi wai ya zubilla bango bai taimako na mutane to wani yayi yayyakin sanne bai gane driver alhaji yalabai an tabbatar min da cewa kun daɗe sosai tsakaninka da alhaji kana mai aiki um, eh, eh mun daɗe mun daɗe gaskiya shin kana bin shi bashi ne a ba na bin shi kuɗi gaskiya kuma yana biyan ka hakkinka na wata duk lokacin da wata ya cika mm, gaskiya ma sai dai ƙara min wani abu akan kuɗin da ake bani a duk wata akwai wata dangantaka ko alaƙa mai ƙarfi da kake da ita a bisa mutanen da suke zama a gidan ko mace ko namiji ka kamanta na ɗauki jawabai daban-daban na mutane da yawa akan mutuwar alhaji sannan kuma wannan abun duk abin da ka faɗa ka dai sani a bayanin da ne maka tun ina jin ka so akwai dai wani abu da ya faru da dama na faɗa a rijiya sami kogi bincike bincike bincike bincike bincike bincike bincike bincike bincike abun da na gani ya bani mamaki ya ɗaure min kai hajiya wannan matar da ba ta haihuwa eh. ita na gani a ƙofar ɗakin alaji ta buɗe fura tana ta barbaɗa masa wani abu a ciki <laughs> fura kuma gani na fa da ido na ke <laughs> karka damu ni dai ɗauki motar nan ka wanke min ita unguwa zan ni fa a jikina na ji uwa mutuwa za a garin na, hajiya abin da nake gaya miki na ce ka ɗauki motar kaka wanke unguwa zan tafi wanken mota inna lillahi wa inna ilaihi raji sarkin mota lafiya na ga sai mi kake yi sarkin mota ya na ganka jikin mota kana ta tunani me yake faruwa ba komai ba komai tawa abin ya zo kenan ba komai ai karki damu in Allah ya yarda in dai maganan kaya ce na riga na siya to ai kin san su hajiya mutane dole ba za su fara ba da kaya ba sai sun ga kuɗin kaya ba ni da matsala akan kuɗi karki damu yanzu nan za mu je in ba su kuɗi yawa karbi wannan makullin motar ku to min da motar na kuwa nan To ai ni hajiya ban ji tashi ba amma sai san bayan Allah zan bukatar kuɗi. Kar ki damu ni ai in je maganar kuɗi ce ba ni da matsala ne gadi karbi furan nan. Ka je ka zuban min da ita Alhaji bai dawo ba sai na da ka fito min da mota. To da lafiya. Allah ya sa. Ka ji iya abin da na sani wallahi amma wallahi ba wani abu da na yi ban da wannan abin wallahi kwarai na ji abin da ya faru driver Allah bai zan iya tafiya inspector